سيدنا رسول الله والصادق الوعد العمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورد الله عن كافة أصحاب رسول الله وأهل بيته ولا رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد والسعيد والهت وزبير وأبو أبيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورد الله عن برزخ المختوم الحاتم الختم الدركون أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورد الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر السر sahibu shari'ati wal haqiqati gausul aghawas ne brasil qulubi faridud darihi adadlaki abu isaaq bai barhamani yas warada lawan shaykhi wa murabbi wa mashrabi wa fakhri wa malazi wa adibi wa masri wa taji maulana kin fada shaykh muhammad daris al jasawi al qail nama al amal bin niyat nama li kulli imri imanawa al qail uzuru rasul allah in fi wasfi fa inna jamala kullin yusuf ma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi wal wa ma bikum min ni'matin fa min Allah a za mu yi maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wasu mutane suna ganin uh, manzon Allah sallallahu akwai abin da baya iya yi ko kuma sun ɗauke shi mutum ne kaman su amma kuma sun gagara bambancewa annabawan Allah da Ubangiji ta tabaraka ta lalace su Allah ya ba su wasu abubuwa daga gurinsa amma kuma sun gagara gane cewa annabi ya fi wa'innan annabawa amma Allah ya ba su idan Allah zai iya ba wa annabi Isa ya raya matacce wa ubri ulaka maha wala barasa wa uhil mauta bi iznillah in Allah zai iya bashi to ya kamata ka sani cewa Allah zai ba wa manzala sallama fiye da wannan in akwai fiye da raya mamaci to Allah zai ba wa manzala sallama fiye da haka Allah shi halicci kowa shi komai kuma shi ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ya zabi annabawa suka zama magoya bayan manzon Allah suka zama fitilu da suke kewaye da wato watan da yake haska fitilun gaba ɗaya shine manzo sallallahu alaihi wa sallam na farko shine na gani wani ba wahabi yana magana akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan dariƙa sun ɗauki annabi sallallahu alaihi matsayin yana iya rayawa yana iya kashewa yana iya azurtawa yana iya sa ayi ruwa yana iya kawo ruwa yana kaza yana kaza yana kaza to wannan shine tabbatar da jahilcinsa da rashin saninsa da Allah da rashin saninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba abba ne mai iskali na farko Allah shi yake kashewa shi yake rayawa amma da Allah tambaya zuwa ga uh, wayanda ba su gane abin da ake magana ba shin Allah ne yake zara ran in mutum ya mutu Allah ne ya zara ransa amsa shi ne ba Allah ba ne azra'ilu ne Allah ya sa shi yi to idan azra'ilu zai iya kashe mutum ya zare ransa da Allah sai ka auna to da azra'ilu da manzon Allah waye gaba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu na ɗaya kenan abu na biyu wa yake rayawa yake sanya wa mutum rai Allah ne ko to Allah wallazi yuhyi wa yumit Allah shi yake rayawa shi yake kashewa to da Allah Allah ne yake hura ran mutum a cikin cikin mahaifiyarsa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu ne yake zo ya hura ran wa inna ahadakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ɗayan ku la yajma'u khalquhu fi badani ummihi ana hada halittansa yana cikin cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman mudgha kwana arba'in yana gudan mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in a huro mala'ika fa yursul ilaihi malaku fa yunfakhu fihi ruh sai a turo mala'ika mala'ikan ya hura masa rai to wannan mala'ikan shine Allah hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka to waye yake hura rai a cikin cikin mahaifiya jibrilu to jibrilu kuma waye shi a gaban manzon Allah hadimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibrilu me yi wa annabi sallama hidima ne ya kamata mu gane wannan jibrilu hadimin manzon Allah ne da yayi hidima yayi hidima yayi hidima Allah ya karbi hidimansa annabi ya da shi sai Allah ya ce mutain thumma amin mutain thumma amin mai biyayya sa'annan amintacce an amintar da shi kaga an turo farkon manzo da yake kawo sako shine annabi nuhu salatu to annabi nuhu an tura masa mala'ika jibrilu da yawa an tura ma annabi ibrahim da yawa annabi nuhu da yawa annabi salih da yawa annabi lutu da yawa annabi suleiman da yawa annabi Dawuda da yawa annabi ishaq da yawa annabi Ismail da yawa annabi Zakariya da yawa annabi Musa da yawa annabi Isa da yawa ga annabawa birjib duk annabi Shu'aibu da yawa duk sun zo Jibrilu ya zo musu amma Allah bai ce musu bai ce wa Jibrilu mutsa'in thumma amin ba sai da aka zo kan shugaba jagaba dan Abdu Aba Abdul Sayyid Rujuti annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce nun wal qalam yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun haka dai sai Allah ya ce muda'in samma amin muda'in samma amin me yasa saboda yayi aiki wa manzalla to ashe yin aiki wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine cikar aiki shine Allah ya bi Jibrilu to Jibrilu hadimin manzon Allah sallallahu ne to Jibrilu kuma gashi Allah ya ce shine yake rayawa a cikin cikin mahaifiyar mutum sa'annan Jibrilu shi yake kawo wahayi gaba daya to adadin zuwan da Jibrilu yayi wurin manzon Allah sallallahu suna da yawa dubu nawa sai da Jibrilu ya zo so dubu ɗari da ashirin da hudu idan ban kuskure adadin ba idan ban kuskure adadin ba haka jibril ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya ce mishi to yanzu kam ka cika aikin ka yanzu kam ni Allah na amince da kai na amince da kai rayawa kenan to jibril yana rayawa ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana ina ga hadisin manzon Allah sallallahu ingantacce wanda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wata mata ɗan ɗanta ya rasu ko ƴaƴanta a wata ruwaya ƴaƴanta suka rasu bayan kuma sun gayyaci manzon Allah sallama gurin cin abinci sai rasul sallama ya zo ga ƴaƴan sun rasu suka haidi suka boye da ya ƙarshe manzon Allah sallama ya aka yi ya ce to su tashi an fasa mutuwa bai koma ga Allah ba sai bayan wafatin manzon sallama da shekaru sa'annan matan da ta biyo manzon sallama ta yi hijira daga makka ta biyo manzon Allah sallama madina yaya aka yi yaya aka yi to ashe duka manzala ta ce idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to wannan dan nata ya tashi bai tashi ba ya tashi so da ashe wauta ne jahilci ne cewa manzala wasallam mutum ne kaman kowa abu na uku shine magana manzon sallama yana yi ruwa ai annabi sallama ya wuce yin ruwa ma har tsai da ruwan yana yi ruwan sama ai sa ruwan sama ya zo ba bakon abu ne manzo Allah sallama wata rana hadisin Anas bin Malik Allah kara masa yadda wanda hadisi mashhuri ne kowa ya sani adashan nas mutane sun kishirto wani balaraben ƙauye ya zo garin Madina ya samu manzo Allah sallama na cikin masallaci yana hudu ba yana kan bari. sai ya ce ya rasulullahi halakan nas ya ma'aikin Allah mutane sun halaka dabbobi sun halaka hanyoyi sun yayyanke me ya faru manzalla sassa ya ce ya rasu salama ruwa alghaisi ya rasulullah alghaisi ya rasulullah a kawo mana ruwa ba ka ce Allah ya kawo fa ya rasu salama a shayar da mu ruwa haka sabin ya ce a shayar da mu ruwa manzalla sassa salama sai daga hannunsa mai albarka wani ba wahabi zai ce maka ai to ai annabi ya roki Allah ne gaskiya ne annabi ya roki Allah ne amma shi balarabe me yace wa manzalla yace ya rasulullah sallallahu alaihi yi ayi mana ruwa a kawo mana ruwa annabi kuma bai ce mashi a ba a cewa haka ka ce in ce Allah ya kawo ruwa annabi bai faɗa masa haka ba ashe wannan la ishkala fi haza manzo Allah sallama ya faɗi wannan aka ruwan ya zo manzo sallama ya ɗaga hannu kafin ya sauke hannunsa sayyidina Anas bin Malik ne ya ce sai ga gemun manzon Allah sallama ya jike da ruwa sharkaf saboda ruwan sama sai da aka yi sati guda ana wannan ruwan sa wannan balaraban ƙauyen ya sake dawowa ya shiga ta kofan da daman ya shiga da ya zo ya kawo ƙorafin ruwa ya ce ya rasu salama ruwan nan a dakatar da shi haka a bar shi haka manzala salama ya murmushi manzala salama yana ɗaga hannu kafin ya sauke ruwan ya tsaya ya ce Allah hawil hawil alaina hawil alaina ya auka sa salama manzon salama ya ce Allah ruwan a mai da shi ya koma kan duwatsu da cikin daji da cikin tekuna wanda malamai suka ce har yanzu wannan ruwan bai tsaya ba saboda annabi ya ce ya tsaya ba saboda abin da annabi ya ce ya ce a mai da shi guri kaza mu kam nan mun ya isa jama'a shine wannan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi ba kabarin annabi ma in ya hada kabarin manzon sallama in ya hada ido da sama da niyan ana buƙatar ruwa ruwan zubowa yake ba annabi Muhammadu ya kawo ruwa ba saboda haka a kiyaye hadaran manzo Allah a kiyaye hadaran manzo Allah sallallahu alaihi sannan manzo Allah sallallahu har yanzu abun mamaki abun mamaki shi manzo Allah sallallahu saboda isuwa a wurin Allah saboda yadda Allah yake ji da manzo Allah sallallahu alaihi idan annabi sallallahu ya hararo abu a cikin ransa yayi nufin abu kawai ya hararo mas'ala a cikin ransa maza maza sai Allah ya yi ta a a gashi nan Allah ya gaya mana a Qur'ani yukhrijul hayya min al-mayti wa yukhrijul mayyita min al-hayy ko a wurin qira'a a wani aya kuma yana cewa umukhrijul mayyiti min al-hayy wa tarzuqu man sha'u bighairi hisabin ka san waye wannan Allah yake bata wannan abincin rana daban abincin safe daban abincin dare daban sai da Maryama ne mahaifiyar annabi isa to ina ga shugaban annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وهم غر صلاة أجلة وما كبن عبد wa عند الطوائف فموسى وإبراهيم وروح كلهم توسلوا بالحاد الأمين فقربوا duka annabawan sun tawassuli da manzon Allah ne sallallahu Allah ya kusanta su da shi da ba dan sun kama kafa da annabi Muhammadu ba Allah bai kalle su ba sa'annan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi ah, duk wani abin da yake tunani kai dai karka cewa annabi Muhammadu Allah karka cewa annabi sallama dan Allah karka cewa annabi Muhammadu mataimakin Allah amma ba abin da annabi Muhammadu baya bayarwa kuma ba abin da annabi baya lada lada wa kike neman lada a gurinsa Allah ko to annabi ma yana bada lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada lada to manzala sallama yana bada lada in baka sani ba yau ka sani dan uwa manzala sallama yana bada lada hadisi ya inganta bukhari ya rawaita muslim ya rawaita innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi qul lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ka gane wannan hadisin tunda yake karantawa islamiyya har ka zo kana koyar da shi kai ma baka iya ba baka fahimce shi ba innamal a'malu binniyat ni duk wani aiki sai da niyya sannan kowane mutum da abin da ya nufa wa inna mali kullum imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lillahi ila Allahi wa rasulihi duk wanda ya hijira dan Allah da manzan Allah ashe ana yin abu dan Allah da manzan Allah ana aiki dan manzan Allah a sunna fa wannan ake magana a sunna to fa hijratu ila Allahi wa rasulihi wallahi kar ka je littafin wani malamin musulunci ka je littafin wahabiya ka duba sharha menene fa hijratu ila Allahi wa rasulihi me suka ce fa thawabuhu ila Allah wa ila rasulih wanda zai ba su lada Allah zai ba su lada annabi Muhammad zai ba da lada to manzon Allah sallama da yake ba da lada wa wani mutum ba zai da Allah ba zai ba da lada wa iyayensa ba ba zai ba da lada wa duk wanda ya ga dama ba mutane ya kamata mu hankalta fa wallahi manzon Allah ya wuce tunanin mutum duk abin da kwakwalwanka ya kawo maka na cewa ai annabi ba zai iya yin kaza ba wallahi tallahi ka koro tambayan ka rubuta ta ko ka kira ka tambaya billahi allazi la ilaha illa sai na baka qur'ani ko hadisi nassi sarihi qat'iyu subut kuma qat'iyu dilala na cewa annabi sallallahu yana wannan abin shi dai ba Allah bane amma a yau idan annabi ya ce ka mutu wallahi sai ka mutu ha wai annabi Isa bai tada matacce ba ya ce mashi koma ka sake mutuwa ya mutu annabi isa aka ce a yaya ake eh, raya matacce a ba a ta da wanda ya mutu ya ba da labari mutuwa ko ina ganin a ko daga cikin annabi su ne ko 'ya'yan annabi nuhu ne ko annabi adam na manta wanne ne na manta amma hadirin in ya zo zan iya faɗan wane ne da aka ta da shi suka gama hiran ya ce to koma ka mutu ya koma ya mutu to idan annabi isa zai iya yi ina ga mai gidan annabi isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ba abin da baya iya yi ba abin da baya kuma bayarwa babu shi babu gaibu manzo salama shine mabubugan gaibu mabubugan gaibu Allah manzon Allah ne duk gaibun da yafi kowanne shine Allah haka ne to annabi muhammadu bai san Allah bane idan ka raya a ranka cewa manzala Salama bai san Allah ba saboda Allah gaibu ne ba wanda ya sagga Allah to annabi Salama ya san Allah idan ka raya cewa annabi bai san Allah ba to fa ba addinin da kake ma baka san ma wanda ke bautawa saboda wanda ya kawo maka addinin bai san wanda ya bashi addinin yes saboda babu wata kujerar da annabi Salama bai keta ta ya wuce ba so da Allah don annabi sallama mutanen da ba su san annabi ba su yi haƙuri su ne ba su san manzo Allah ba amma wanda suka san annabi sun san annabi sun san annabi kuma ko babu komai ko babu komai ya ishe ka ishara cewa duka annabawa gaba ɗaya suna jiran zuwa manzon Allah ne duka mutane da da waliyai da da da awam nasu gaba ɗaya mutane da aljanu da da da duwatsu da dabbobi na daji da na gida gaba ɗaya ana nan ana jiran zuwan manzon Allah ne manzon sallama ya zo aka yi karɓe shi aka yi ta farin ciki aka ji daɗi ɗaya kenan sannan aka je madakata aka je wani madakatan da Allah ya sa kowa ya dakata a gurin sai annabi ya zo sannan a yi babban haɗuwa shine ya ran tashin alkiyama Allah ya ce to ku jira shi a barzakhu duk wanda ya mutu yana can yana jiran manzon Allah ne shine wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba afaka rabbuka makama mahmuda don Allah jama'a wa ake nufi manzon Allah ne manzon Allah ne sallama saboda kar ku bari wanda ba su gane ma addinin ba ba wani tauhidin da ya raba Allah da manzon Allah babu shi wallahi tallahi addini in na musulunci ne to haɗa Allah da annabi Muhammadu shine shiga wannan musuluncin addini na raba Allah da manzon Allah sallama to ba addinin musulunci bane inna dina inda lahi islam inna dina inda lahi islam addini a wurin Allah shine musulunci sai aka ce to menene maratibul islami sai aka ce bunyal islam ala khamsin bunyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abu nawa biyar sai ce shahadatu Allah ilaha illallah wa la sharika lahu shahadatu anna muhammadan abduhu rasuluhu hada Allah da manzon Allah shine shiga addinin musulunci to idan kuma aka samu ne zai ce a araba Allah da manzon Allah shine musulunci to ba, ba islam bane wani abu ne daban wallahi azimi ba islamu bane wani abu ne daban ka, ka dubi abin da kyau ah duk wanda ya bauta wa Allah ba musulunci ba Allah ba zai karba ba an gane ko duk mutumin da kuma yake son addini na musulunci to shine kofar shigansa sai an ce an shaida babu abun bautawa da gaskiya Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya kuma da shaidawa da haka Allah ya ce da shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne wannan shine musulunci manzon Allah jama'a an gane an gane idan baka gane wannan ba to sallah a cika cikin musulunci sallah in an zo kiran sallah in ana kiran Allah ana irda kiran Allah sai manzon Allah Allahu akbar Allahu akbar shallallahu alaihi wasallam shalla Muhammadu rasulullahi shalla Muhammadu rasulullahi sannan kace to ku zo ku yi sallah hayya ala salah hayya ala al falah qad qamati salah ay hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai mene sayyidina Muhammadu rasulullahi ka duba suwaye muslim yace idan aka zo ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadu rasulullah duk da wahabiyya suna korewa amma ƙarya suke karatun su ya gajiya ba su gane abin da ake yi ba duk da ko mu ce da sisa ne saboda rusa manzalla kuma wallahi na rantse maku da zatin Allah billahi allazi la ilaha illa huwa hadisin da yake magana akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga hadisin bai da inganci ko bai da inganci ko na rantse da zatin Allah da amma ka san wahabiyawa sun inganta shi ɗari bisa miliyan amma na rantse maka da zatin Allah da hadisi ne yana faɗan darajar manzala da sun ruguje sun rushe shi wallahi da sun rusa hadisi da yana faɗan kima da martaba manzon Allah ne duk da hadisin fa ingancinsa bai kai ingancin hadisi hadisin da Aisha wanda uh, Imam Suyuti ya kawo ba ko yes cewa manzala salama Allah ya raya ina rasul salama ahaya ahaya Allahu ummuhu wa abuhu fa aslama ko fa amanu bihi kaga ya fi shi inganci in ma haka ne fa dazu ina jin Fauzan Salihul Fauzan yana cewa wai ai iyaye manzo sallama ba sa cikin ahlul fatrati wallahi na rantse muku zatin Allah mutanen nan ba sa son annabi Muhammad ba sa so ba sa so wallahi ba sa so to idan idan da hadisi ne yana faɗan darajar manzon Allah ne ya fito daga hamad bin Salma kuma ya zama na hadisul ahad ne na rantsa da zatin Allah da wahabiya sun ruguza shi amma tunda yana faɗan illa ne duk da mai rauni ne bayan rauninsa bai tabbata ba bayan rashin tabbatansa ya yi karo da ƙur'ani amma sun inganta shi saboda menene saboda an daɗa masu rai an faɗi abin da zai taɓa janibin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda wallahi jama'a mu kiyaye taɓa abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka komai Allah yana bayarwa ta hannun manzo ne sannan idan ka zo bayan ka kira sallah a ta da iqama sai ka sa manzon Allah Allahu akbar Allahu akbar ka kade ka ce Allah mai girma Allah mai girma ashhadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah dole kana shaida Allah kana shaidawa wai yanzu kuma kana cewa kai ka shaida akwai Allah to sai kuma ka shaida akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka shaida ga wanda ya kawo sakon Allah din manzon Allah dole wai a sallah fa inna salata kana alimin kitabu mawquta kuma Allah ya ce fa iza da ma'anantum fa aqimus salah in kun samu nutsuwa ku sai da sallah in ba nutsuwa fa ba yin sallah sai da nutsuwa kuma har yanzu manzala sallama ya ce almusalli yunaji rabbahu mai sallah ya gana da ubangiji tabaraka ta'ala to amma har yanzu fa a cikin sallan idan ka zo kana sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu ba karsa sauran ba baka ce wa iyyaka nasta'in ba ko ka ce iyyaka sai annabi ya ce maka awwalu sai ka ce na'am ya rasulullah zo in aike ka sai ya aike ka daga unguwarku ya ce je terminus ka sayo mun kaya ko kuma kana Kano je kasuwan kwari ka sayo mun kaya kana Abuja ya ce to je ka Use market ka sayo mun kaya haka misali kaman haka duka kana cikin sallah ne fa har ka je ku yi ciniki ku buga ciniki ku gama ciniki ka nemi regi ya nemi sauki ku yi jayanin jaka har ka dawo ka ce ya Rasulullah ga kayan ya ce to na gode je ka in ka je ka ci gaba da ka ce iyaka ko sai ka ce na abudu wa iyaka nasta'in inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin qul wallahu ahad allahu samad lam yakul Allahu akbar duk cikin sallah ne duka wancan aikin da kai cikin sallah ne don Allah ka gaya mun ana raba Allah da manzon Allah wani sahabi fa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana sallah annabi ya kira shi bai amsa ba da ya da sallan sai ya zo ya ce ya sallama ai da kayan da kike kira na ina sallah ne shi yasa ba amsa ba sai ya ce baka ji Allah ya ce ya lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ba sai kuma ka ce za ka cire manzon Allah sallama a cikin addini to wani addinin wa za ka yi ba addinin Allah bane duk wanda ya zo ya ce cire maka manzon Allah sallama to wallahi ba addinin Allah yake ba addinin da malaminsa ne ya kawo mai usul salasa mai usul usul al-thalatha wannan addinin da ya kawo amma ba addinin annabi Muhammad dan sayyidina Abdullah da sayyida Amina ba sallallahu alaihi wa sallam alaihi wassalatu wassalam duk duniya ko da kwatance ka taba ji an cewa wani iyayensa gaba ɗayansu annabawa da tunar kan annabi Adamu in ba annabi Muhammadu ba gaba ɗaya iyayensa tun daga kan annabi adamu annabi ne annabi shi su annabi ne annabi idris annabi ne a gangaro a gangaro a gangaro har kan sayyidina annabi ibrahim har kan sayyidina ismailu har kan kinana har kan kinanata har kan mudrikata har kan hashim har kan abu abu talibin ko har kan sayyidina abdullahi har kan shi kan shi shugaba sallallahu alaihi wasallam duka annabawa ne injuwa in ji Abdullahi bin Abbas in ji wane Abdullahi bin Abbas shi Abdullahi bin Abbas kuma hibirul ummati don Allah ka taba jin wani haka ka taba jin wani da aka ce ana khiyarun min khiyarin min khiyarin ka taba jin mutumin da Allah ya ce wa baka fi sajidin in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk girman mutum duk tsarkinsa saboda ashe ya kamata mu gane annabi ya wuce tunanin mutum an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne shi kadai ne yake da iko ya ce kai tafi aljanna ko me kai kowane irin abu ka aikata ce tafi aljanna am wallahi in aka dauko mutum za a kai shi wuta Allah annabi ya ce Allah ya ce za a kai shi wuta Allah annabi ya ce a ah, ya rasu eh, an fasa kai ka wuta ka tafi aljanna wallahi shine Allah zai bi laqad ra'aytu inna Allah yusarihu fi hawaka kai ni naga Allah ma kaman yana gaggawa ne yana bin abin da kake so ne ya rasulullah abin da ranka yake so shi Allah yake maza maza ya yi maka ya rasulullah Allah yana gaggawan yi wa annabi sallallahu abin da yake so ne ka taba ganin irin wannan mutumin tunda Allah ya halice ka amma fa ba Allah bane amma babu kuma kujeran da baya kai ka taba ganin da Allah ya bashi sunansa sunan Allah ne walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha qur'ani haka ce ko udu'ullaha a udu'ur rahman haka Allah ya ce a ƙur'ani Allah da sunaye kyawawa ku roƙi Allah da wannan sunayen a cikin sunayen ka san wanne in an ce Allahu sai a ce Ar-Rahman sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ba manzo Allah Ar-Rahim sai ka ji Allah yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun ar-raufu sunan Allah Allah ya ce na ba manzo aziz sunan Allah Allah ya ce na bawa manzan Allah laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina yace raufun ar-rauf sunan waye sunan Allah ne yace na ba manzan Allah rauf annabi sallama mai afuwa ne Allah yana Allah shine gafurur rahim shine mai gafara shine mai jinkai annabi ma mai gafara ne kuma mai jinkai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah duka Allah ya ba Manzala sunaye. kuma bayan sunayen kuma ya ba shi tasrifin aikin duk duniya ba wanda yake manzo Allah jin kai duk duniya kuma duk duniya wanda yake manzo sallama afwa safuhun an zallati kenan sallallahu alaihi wasallam wa sabrun anil jahli al jahuli wa muhlatun wa wajhun kama la had min al jumlatun jama'a wannan shine manzo Allah fa mai gidanmu kenan hasidu humut inna ishakan kadu mai annabi hasada sai dai ya mutu rayuwarsa ta kaskanta ta wulakanta ta tausarta amma annabi Muhammadu kam wai hushe nan ya fi yanda kake zato saboda duk inda kwakwalwanka ya kawo maka matsayin Allah da matsayin Allah banda Allahu kai hatta Allahu ma Allah wai ni kam sunan Allahu ai ismul jalala ne ismul martabati ko ismul martaba ne to idan ya zama Allahu ismul martabati ne to ai zaka ji Allah yana cewa manzon Allah innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah annabi ya zama Allah kenan anan sai ka dauka innal ladzina yubayi'unaka wayanda suka maka mubaya'a waye manzon Allah inna ma ka sani fa innama yubayi'una Allah Allah suka yi wai suka yi mubaya'a sai Allah ya ce yadullahi fawqa aidihim wai ikon Allah ne akan hannayensu ikon Allah akan hannayensu hannun waye hannun manzon Allah to anan annabi shine Allahu kenan ya zama Allahu kenan ko bai zama Allahu ba Allah ya bashi sunan ne ya ce yanzu kam Allahu suka yi a kuma Allah ba Allah kuma annabi Muhammadu ne ba wai a annabi Muhammadu Allahu bane a'a wannan ismul martabati din yanzu kam ya hau kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma al-ismu ne suna ne ba wai annabi ya zama Allah bane saboda wawaye ko saboda yan bitu da kulli kafin su hau su ce ai zaki malam zaki malam awali zaki ya ce yanzu kam Allah annabi ma Allah ne a ban ce annabi Allah bane cewa nayi ismul martabati dinnan da Allah ya keɓance ya aje kayansa yace yanzu kam ya martaban ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma ramaita idh ramaita Allah rama lokacin da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne ya jifa kuma sahabbai sun ga manzo Allah ya daga hannu ya yi jifan to manzo Allah ya zama Allah kenan a wannan kujeran Allahu ya hau kuje martaban Allahu din nan ya hau kan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba ya zama Allah bane menene kike tunanin Allah yana yi wanda bai bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba babu shi babu wallahi sa hurarai rai Allah ya wuce haka cire rai ya wuce haka ko shiryarwa alaihi wasallam yana shiryarwa innaka la tahdi man abara lakin la hadi man yasha ko shine ayan da ake kafa dalilin cewa ai Allah annabawa shiryarwa menene kaza kaza kaza a'a ina ka baro ayan